you kawo muku gaisuwa a kan Love Radio Ministry. To in kana ji na sayan da zuwa da wannan lokacin da za mu ji maganan Allah. To jama'a, mun gode ma Allah inda ya ba mu zaman lafiya saboda mu ji maganansi. To muna kuma, muna kuma ma Allah godiya da ya ba mu anya saboda mu zama mu ji maganansi. Akwai waransu ba su samu wannan anya ba. waransu suna da hospital suna ciwo ne akwai waransu kuma sun samu wani wahala akwai waransu kuma suna suna wani abun da ke dame su to in kai kana da lashiya ka zama kana jin wannan redo to si allah ya baka ka anya kenan allah ya gafa gafata maka zunubanka duka kenan si allah ya kara muna adalcinsi to in kana jina ya kamata kai ma ka yi addu'a tare da ni saboda Allah ya ji muna taushe in Allah ya ji maka taushe sai ka yi ma Allah godiya in kana zauna yanzu kana jina to sai ka yi ma Allah godiya jama'a in kana jina na ma Allah roko kuma ya bure maka anya ya bari zuciyanka ya bure saboda in ka ji maganan shi sai ka yi amfani da shi shi Allah kuma ya bari abinda za mu jin duka ya zama muna lahiya ya ba mu ilimin da saboda mu ji maganansi muna wannan addu'a da sunan dan uba muke amen to ni ne ka kawo muku wazin ga sunana bashiru na samu to jama'a mun karanta littafi wanda ya ce muna kaman ya kamata mu doki halin annabi to da halin annabi isa sai ya yake To na harko annabi Isa abinda Allah ke so sosai ne mu zama da lahiya da juna. Don kai kana bi annabi ko kana bi Allah ko dan Allah ne in baka da soye da dan wayanka to kai kariya kenan. don dan wanka an kana ganshi da allah da baka ganshi ya za ka ce baka so dan wanka kana da bakin ciki da dan wanka sai ka ce kai kana so batun allah ko kai kana bin allah to si wannan muka yi haka mun zama dan kaya kenan to ya kuma ce muna kaman abinda ya fi dai dukanmu mu yi tunani da shi inda za mu yi mu taimake junanmu baka so dan wanka baka taimake dan wanmu baka da soyayya da danwa to ke baka yaka bi Allah kenan saboda kana ji ga ka abin da kake jin gasi Allah ya bude maka anya Allah ya bari in ka ji baganan Allah ya shika zuciyanka ya samu wurin zama sai ka yi aiki da shi to abin na biyun da Allah ke so ni ya kamata mu rayuwa mu da haske to si Allah dan haske ne ba, ba duhu wurin Allah ko kadan to muka ce muna bin Allah da kuma muna rayuwarmu da duhu to mun kuma yi karya kenan ya kamata mu yi mu a kan haske mu kuma mu yi mu duka a cikin haske don haske Allah yake shi dan haske ne ba duhu abubuwan da ke faru da duhu ba abubuwan da ke da kyau ba da duhu dai abin da ke faru wurin nan bai kyau to da duhu muna wani mungunta a cikin duhu to si Allah bai so duhu in kana bi Allah to kai dan Allah ne kana bi annabi isa ne ya kamata ka bari ka bar kenka saboda ka zama da haske hallelujah to abinda kuma Allah ke so mu ta yi ni to mu kauna juna muka ce babu kauna duniya kamar yadda na fari abinda Allah ke so ne mu yi kauna da juna to shi ya ce ba wani kaunan da ya fi shi annabi ya zo wurin da yake yana da wurin Allah da kuma yana da ikon Allah sai ya bar mulkin shi ya zo duniyan kan kamar ma'aikaci saboda mu ni da kai sai ya aka kashe shi to wani kauna bai fi wannan kauna ba to muna ji muna bi annabi ya kamata mu kuma mu bi halinsi mu doki si mu kauna da da juna mu kuma kauna da shi Allah to in ba mu da soyayye da juna ba mu yi mu ce muna, muna bin Allah ko mun zama mutanen Allah to in ba mu yi haka ba to karya muke kai da dudun kai muke to si Allah bai so wurin da karya ake Allah si bai so abinda yake da bakin ciki da juniya to wannan bakin ciki ba kyau si Allah bai so wannan saboda haka ni da kai ya kamata mu juya halin mu, ya kamata mu bayar da zunubanmu ya kamata mu yi tuba da halin da bai da can duka mu zufasi saboda mu doki halin annabi dodon halin annabi ya zama abubuwa uku ne na farko ya kamata mu zamna da lafiya da juna na biyu ya kamata mu yi rayuwarmu da haske don si allah dan haske ne ba duhu wurin allah ko kadan to mun mun da muke bin annabi muke bin Allah ya kamata mu yi hira da haske ko mu yi komin da muka yi a cikin haske don wurin duhu mungu wurin ake faro to muna da zuhu ba mu yi mu ce mu muna bin Allah to abinda kuma Allah ke so mu yi ni mu kauna juna to saboda haka muka yi waranga duka to mun zama mutanen Allah ba haka ba muna ta luren kai mu ni kamar mu muna bin Allah ni ko muna zuwa ko ceci muke ni ko wani wani iri muka yi muna kuma zama da mungu da juna ni to wannan muna luren kai mu kenan in kana ji na yau na maka roko ka doki halin annabi hallelujah to muka dogi halin annabi shi Allah ya bude muna kowane anyan da ya kunne muka doki halin annabi mun yi mu yi addu'a si Allah ya ji muka doki halin annabi abinda muke son duka Allah zai yi muna muka doki halin annabi zaman mu da duniya ya yi muna amfani ba haka ba mun ta yi mun da kai mun ta zama da halin da bai da kyau halin bai fito Allah ba halin setan ya fito yana aiki da mu hallelujah Allah ya muna da aikin setani so saboda ni da kai mu yi soyayye da juna ni da kai mu zama dan Allah ni da kai mu bi Allah saboda mu yi misi aiki Allah yana so mutane ya aikai su kai maka yake yi ma Allah wani abu da rayuwanka da karfinka da kudinka da zamanka duka ka ya ka yi ma Allah wani abu amma muka ce mun zama da zunubi shi Allah bai kusa da mu kuma mu kuma ba mu yi mu zama kusa da Allah saboda mu raba da zunubi saboda mu zo kusa da Allah muka saka sake halin da bai da kyau muka zo wurin Allah to zai yafa muna zunuba mu duka sai mu zama da shi in kana ji na ina maka roko ka zo wurin Allah daga yau ka zo ka ce mu Allah annabi Isa yafe maka zunubin da ka yi duka to in ka yi haka annabi zai yafe maka annabi zai yafe maka zunubanka duka sai ka zama dan Allah hallelujah wata shirya kana so ka yi wannan addu'a mun yi mu yi addu'a tare saboda kai kuma ka samu wurin annabi kai kuma ka shira annabi ya shika zuciyanka kai kuma ka ba annabi anya ya zama da kai kai kuma ka ba Allah a yi amfani da kai kai kuma daga yau Allah ya san kai kuma daga yau ka san Allah in ka addu'a ya zo wurin Allah amma waɗanda ba su bi annabi isa har da addu'a mu ma Allah bai ji muka yi addu'a Allah ba zai ji ba annabi na kiranka da kake ji nan ga to Allah na kiranka kenan gure mai zuciya bari ba sai Allah anya shi kai zama da kai yayi amfani da kai sai ka bayar da zunubanka duka ka zama da Allah hallelujah in kana ji na kai ka jira mi kake yi kana kallon talbisi ne kana wurin aiki ne wani ma addu'a gundun kawai za ka yi kunne kunninka bure kunninka sai ka kunne ido saboda mu yi wannan addu'a in kana ji na kar ka bari sai ta ne a lure ka kar ka bar setani ya lude ka, ka yi ma Allah haiduwa ka cire annabi ya shika ya zama da kai, ka yi addu'a tare da ni, ni dan Adam ne, ina da zunubi, na ji ka yau, na zo wurinka, na bude maka zuciya na, ka shika ka zama tare da ni, yafe mana zunuba na duka, sai ka bari in zama naka. rayuwa na duka na baka ka yi amfani da ni ka yi amfani da zamana da abin da nake da shi duka ka sa mini lahiya da zaman lahiya na maka godiya da abin da ka yi mini yau da sunan annabi isa amen hallelujah don ka yi wannan anduwa yau allah ya yafe maka zunubanka duka kenan yau ka zama dan Allah kenan abinda ya suwara ni ka nemi wani ceci ya kusa da kai sai kuma ka ta yi ka shika ka zama da shi sai ka ta bi Allah kullum ka tashi ka yi ma Allah roko kullum ka tashi ka yi ma Allah godiya kana da wani abin da za ka tambaya ka cire namba 0249251594 to jama'a assalamu alaikum China so good. Alayada maineke so good. Ina so good. So good. Ina so good. So good. Ina so good. binadamu ini